Bismillahir Rahmanir Rahim. Burin fasa kashi na goma sha takwas. Yana kaiwa na ya sanya masa wayar a hannunsa ya koma inda yake a jingine ya je ya tsaya. Alhaji Ayuba ya bi shi da kallon tsantsar mamaki sai ya ji hawa yana saukar masa a kuncinsa. Nan take ya ja da baya ya jingina ɗayan bangon ya ci gaba da fidda ƙwallar da ya kasa tare su. Bai san me zai ce wa malam mamman ba Dan ya gama ɗaure shi da jijiyoyinsa. Umma ma kukan take amma mara sauti. Tana ƙara jinjina abin da Malam Mamman ya ce wanda samun irinsa da wuya a wannan duniya tamu. Mai cike da mutane masu ban mamaki. Bilal dama shi tuni ya zauna dirshin kan tiles ya dafe kansa da hannunsa duk biyun. Jin abin da baban Bina ya ce da ya sa shi ƙara karaya sai ya ci gaba da kuka har da shisheka. Babu wanda ya kula shi haka suka yi ta zama jugum-jugum har zuwa ƙarfe tara kowanne da abin da zuciyarsa ke saƙa masa. Mama sai kiran baban Bina take amma ya ki ɗauka. Ya san za ta tambaye shi dalilin rashin dawowarsa da wani ko ta yi masa zancen Bina. Alhaji Ayuba ne ya katse shirin ya ce shi da Malam Mamma za su tafi gida. Umma ta faɗi abin da za a kawo mata, zai aiko direba tare da Fa'iza, sai da taya ta zama. Haka suka fito ko kallon Bilal ba su ba, suka wuce gida. Malam Mamma yana isa gida ya sallama ya samu guri ya zauna. Ya samu mama a zaune tsakar gidan, basa tabarma tare da su Ahmad. Ita ta zabga tagumi, su kuma suna hirar karatu. Salamar sai ya sa mama ta miƙe cikin sauri, ga tashin hankali bayyana akan fuskarsa. Malam sannu da zuwa, na yi ta kiranka na ji ko lafiya shiru baka dawo ba gabi na tun yamma na aike ta wajen hajiya maryam na yi zaton tare za ku dawo ko direba ya kawo ta na kira hajiyar ita ma shiru bata ɗauka ba ko bina bata isa gidan bane ba da kallon baba bi da sai ya amsa mata da yauwa ya wuce ta zuwa ɗaki don bai shirya amsa mata tambayoyinta ba yaran suka yi masa sannu da zuwa ya amsa yana shiga ɗaki mama ta bayansa tana cewa Na yi magana baka bani amsa ba. Wallahi tun ɗazu gaba na ke faɗuwa. Na rasa dalili. Hankali na duk a tashe yake. Wai Rahama haka kika saba bana ne? Ko ruwa ba za ki bani ba? Kin so jero min tambaya kamar ɗan jarida? Ya ga ɗan siyasa? To malam wallahi duk hankali na ne ba a kwance ba. Ka yi haƙuri. Sai ta wuce firij ɗin da ke ɗakin ta ɗauko ruwan fiyo wuta. Kana. Kana ta sanya a wani ƙaramin plate ta kawo masa. Ya ɗauka ya sha ba don yana jin ƙishin ba. Ta kuma jefa masa tambaya akan ya ga bina kuwa a gidan? Tana nan. a can za ta kwana fa'iza ta roƙe ni haka shi yasa na barta don cin ɗin ma kamar gida ne yana faɗin haka ya miƙe yana tambayar ta ruwan wanka cikin sanyin jiki ta miƙe ta bace, ba don zuciyarta ta yarda da abin da ya ce ba can misalin ƙarfe goma sha biyu na dare malam mamma yana kwance bisa gado sai juyi yake ya kasa barci mama tana jin sa don ita ma bata rantsa ba ta kula lalle da akwai abin da yake ɓoye mata wanda take son sani sai ta tashi zaune ta kira sunansa cikin sanyin murya malam na kula tun dawowarka baka cikin walwala me yake faruwa ne baba ya tashi zaune ya jingina da fulo ya so yi mata bayani rahmatu na san kin san kaddara mai kyau da aka santa ina so ki yarda da ita ki yi imani da duk abin da na faɗa miki cewa rubutaccen al'amari ne wanda wayo ko dabarar mu ba zai sa mu kuɓuce mata ba kuma duk wanda ya imani da ita to tabbas akwai kyakkyawar sakamako daga gurin Allah haka ne ta ce cikin sanyi dan duk ya gama kashe mata jiki yawwa na san ki dama akwai tawakali. sai ya ɗaura da ta labarin duk abin da ya faru akan idonsa gaba ɗaya mama da dafe kunnenta ta yi duka biyu saboda wani irin mugun sarawa da kanta yi ta shiga ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗa ya fi sau goma idanunta suka fara fidda ƙwalla zuciyar ta yi mata nauyi kamar an ɗaura dutse haƙuri za mu yi rahama haka ƙaddarar mu ta zo ita kuma bina na ta jarabawar kenan kuma Allah baya jarabta mutumin banza in har mutum ya ga bai yi nasara ba to gajen haƙuri ya yi. Cewar baba yana goge kwallar da ya sauka masa a gefen sa na hagu. Mama dai kuka take sosai don har da sauti. Baba bai yi yunƙurin hana ta ba, don yin kukan ma wani rahama ce daga da sassamun sassauci. Idan suka ga rana haka suka ga dare, ƙarshe ma sallar nafila suke ta yi har gabanin sallar asbahi. Zuwa lokacin mama ta gama galabaita da ciwon kai. A daddafe ta idar da sallar asbahi ta kwanta, nan da nan barci ya ɗauke ta. Baba shi ma a nan gida ya yi sallar don ya kasa fita masallaci. Ya ci gaba da zama bisa da duma yana tasbihi har sai da gari ya soma haske kafin ya kwanta barci. Bilal a nan asibitin ya kwana tare da su Umma don ko wankan baba bai ba balle yin salloli. Gari yake yana tafiya za a ce masa bina ta mutu. Ya gama tsorata da abin da ya aikata, nadama da dana sani babu wacce bai yi ba. Daga Umar Fa'iza babu wanda ya kula shi. Su ma kansu barcin wahala suka yi cike da alhini don gaba ɗayansu babu wanda ya ci abincin dare. Yunwa Yunwa ma gaba ɗaya ba sa jinta, sai wajen ƙarfe takwas Bina ta farka ta ganta a asibiti. Nan take ta tuno da duk abin da ya faru. Hawaye shiga zarya a gefen idonta. Umma tana goge mata tare da yi mata sannu. Faiza ita ce ta kira likita ya zo ya duba ta. Ya ga babu wata matsala hatta gwajin jinin ta ba a samu wata cuta ba. Sai ya ba su sallama ya tafi. Sai a lokacin ne Bilal ya miƙe daga inda yake zaune tun jiya ya fice daga asibitin saboda ya samu ɗan kwanciyar hankali cewar ta farka kuma babu wata matsala. Kafin isowar Alhaji Umma ta taimaka wa Bina ta sanya doguwar riga da Fa'iza ta ɗauko mata jiya a kayanta. Ba jimawa Abba ya iso suka fito gaba ɗaya kana suka wuce gidan su Bina. Karfe tara da rabi na safe sun isa kofar gidan. Duk suka fito suka tsaya Abba yana mota, Umma Fa'iza Bina su ne suka shiga. Sun samu babu kowa a tsakar gidan. Dan tun da Aziz Ahmad suka fita zuwa makaranta saboda sun jima ma shiru bata fito ba. Indomi suka dafa wa kansu suka ci matsayin karin safe suka fice. Sai Umma ta buɗe murya ta yi sallama. wanda shi ne ya farkar da Baba, ya tashi zaune tare da amsa sallamar, sai ya sauko ya fito. Yana ganin su sai da ya ji gabansa ya faɗi saboda tunawa da abin da ya faru da Bina. Cikin sake fuska ya ce, Hajiya ku ne da safe haka? Ashe har an sallame ku. I, eh, an ba mu sallama ma. Shi ne daga asibiti muka ce bari mu kawo ta gida. Alhaji ma yana waje. Madalla, bari na leƙa na ce masa ya shigo. ta Umma ta ce, ta tashi sai ga mama ita ma ta fito daga ɗaki, wanda motsin baba ya sanya ta farka. Tana ganin Bina ta isa gare ta da sauri ta rungume sai ta fashe da kuka. Ita ma Bina kukan ta fara sai dai babu sauti saboda dishewar da muryar ta yi tun jiya. Umma bata hana su ba domin ita ma hawayen take yi. Dan tausayin su ya kama ta sosai. Tana ayyana cewa inda ita ce kila da tun tana gadan asibiti. Ta ga dauriya iyayen Bina sosai. Suna haka ne ma su baba suka shigo wanda ya sa mama sakin Bina sai ta shiga ɗakin Bina ta yi shimfiɗar tabarma ta yi masa magana da su shiga. gaba ɗaya suka shiga ɗakin suka zauna da yake babban tabarma ce nan suka yi gaishe gaishe daga bisani abba ya ɗaura da cewa malam mamma da maman mubina hakika mun yi muku babban laifi da ya sanya dole sai mun gurfana a gaban ku mun ba ku haƙuri cuta dai bilal ya cutar da mubina sai dai ba zan bar shi haka ba wallahi sai ya girbi duk abin da ya aikata dan Allah ku yi hakuri na ki yi hakuri kin ji insha Allah ba za ki taɓa wulakanta ba a duniya zan inganta rayuwarki ta yadda za ki alfahari nan gaba kuma na zo mana da mafita wacce nake ganin ita ce mai bullewa a gare mu duka amma sai da amincewarku ke fa'iza ta shi ki ba mu guri ya ƙare magana yana kallonta malam mu ya dakatar da shi da cewa ta yi zamanta domin babu wani amfanin cire ta azanta tun daga ba ɗayan mu nan babu bare Alhaji ni na yafe wannan wanda na san ita ma Rahmatu ta yafe saboda ba za mu iya butulcewa ƙaddarar da Ubangiji ya ɗaura mana ba. Haka Allah ya tsara babu tsini babu dabara sai dai mu koke gaba. Yanzu muna sauraron ka akan hukuncin da ka yanke. Mun gode malam Allah ya ji kan mahaifa. Cewar Umma tana matsar ƙwalla. Abba ya ce na yanke shawarar cewa Bilal shine zai auri Mubina amma sai in kun amince sannan in har Mubina ta ce ba ta son shi to ba za mu yi mata tilas ba amma me kuka ce? Malam Mamman ya jinjina maganar kana yake cikin sanyin murya. Mun amince don yin haka, shi ne zai sanya asirin mu ya rufe gaba ɗaya ba tare da kowa ya san abin da ya faru ba. Ko dangina babu mai jin wannan zance haka ma ta ɓangaren Rahama. Mu dai mu Allah ya sa haka shi ne alkhairi, ya shirya mana zura'a Duk suka amsa da amin, kana Abba da Umma suka shiga yi musu godiya kamar za su yi musu sujada don kunya. Ita dai Mubina tana jin su don ba ta da abin cewa rayuwarta dai Bilal ya gama rusa mata, ba ta da zaɓi sai abin da iyayen suka yanke. ya zama dai ta yi murna da jin hakan saboda ta haka ne asiri zai rufu. Babu wanda zai san ga dalilin haɗin auren. Nan Abba ya ce, mun gama aje magana ko da bayan raina a ɗaura auren Bina da Bilal. Sannan za ta ci gaba da karatunta har sai ta kammala zuwa lokacin ta mallaki hankalinta sai mu taso da zancen a yi shi lokaci guda. Nan duk suka amince kana suka ci gaba da tattaunawa. Sun ɗauki kusan awa guda da mintuna kafin suka yi sallama da su. Abba ya ɗauki kuɗi masu kauri ya ajiye a gaban mama cewar a ƙara kula da lafiyarta da duk buƙatunta. Daga lokacin ya ɗauki nauyin ɗawainiyar bina. Sai suka fito baba ya rako su suka wuce sai ya dawo gida. Malam Mamma yana shiga gida ya samu su mama zaune ba su tashi a inda suke zaune ba. Sai ya zauna ya shiga yi wa Bina nasiha mai ratsa zuciya wanda ya sanya ta ɗan samu natsuwa a ranta. Kana ya ɗaura da lallashinta da lafuzza masu daɗi. Hawaye kawai take yi da sauki ajiyar zuciya ta kasa cewa komai. Ya koma da hankalinsa kan mama ita ma yi mata magana da kwantar da hankali. Hawaye kawai take fitarwa ta san dai an gama cutar 'yarta. Babu wata kalma da za a gaya mata wanda zai goge komai. Shi ma kansa Baba dauriya kawai yake don ya kwantar masa da hankali. Sai Alhaji Ayuba suna isa gida ya haura sama zuwa ɗakin Bilal. Ya shiga bugawa da ƙarfi wanda ya sa Bilal farkawa daga barci. Ya miƙe yana murza ido ya zo buɗe ƙofar yana ganin Abba ne ya ja da baya. Abba kuwa ya sauke masa lafiyayyen mari kana ya damƙo hannunsa ya shiga zansa suka sako ƙasa. Akan idonsa Umma akan idonsu Umma ya fice da shi ya sanya a mota daga shi dai sai gajeren wando da singileti. Haka Abba ya ja mota suka fice gidan horar da yara marasa jin magana ya kai sa. Ya danka hannun Bilal ga wanda da ke ga wanda ke kula da su ya ce yana so a ba shi horo mai tsanani na tsawon mako guda a ba shi ci da sha amma fa a ci ubansa da kyau don ya yi hankali Bai faɗa wa mai horarwar laifin da Bilal ya yi ba, kawai dai ya bada da umarnin a hukunta sa, ya ba shi kuɗi masu kauri kana ya juyo gida bansa. Ranar da kashe har Malam Mamman ba su iya zuwa aiki ba. Sai da Bilal ya kwana takwas kafin Abba ya je ya ɗauko sa. Ita kanta Umma ba ta damu da sanin ina ya kai sa ba, don burin ta bai wuce a hukunta sa ta yadda ba zai sake marmarin mace ba, balle ya ce zai kusance ta. Bilal ya wahala sosai don ya yi mugun rama ga ciwuka a jikinsa, wanda ya nuna shashin bulala ne. ga gishiri da yake da ƙafa, wanda ya nuna ya samu rauni a kafarsa an ya masa umarnin ya yi wanka kana ce in ya gama ya same shi a sa bayan sallar isha'i gaba ɗaya iyalan Alhaji Ayuba suka haɗu a sa ya soma bayanin cewa Bilal dokoki na akan ka su ne dole ka fara zuwa kamfani don yin aiki na haramta maka zaman gida lokacin da zan fita to tare za mu yi shi haka ba za ka dawo gida ba sai har na tashi mu dawo tare sannan ka sani ba ka da mata sai bina dole ne ka aure ta sannan ya zame maka dole ka je har gida ka nema yafiyar iyayenta tare da ita kanta kuma ina so daga yanzu ka fara yi mata ɗawainiya da kula da lafiyarta hakan shine zai sa ta yafe maka tare da samuwar shakuwa a tsakaninku ta yadda za ta ta yadda za ta amince za ta in kuma ka ce za ka manta wurin kai da ƙoƙarin maimaita abin da ka aikata ka sani wallahi zan kai ka inda ba za ka sake ganin mu ba ba zan sallam zan sallama ma duniya kai kuma Bilal ya amsa da ya amince cikin raunin murya don ba ya fata ya kuma ganinsa a gidan da Abban ya kai sa don ya sha azabar da tun da yake a duniya bai taɓa jin irinsa ba ko da a labari. Umma ita ma ta ɗaura da nata suka haɗu suka yi masa kaca-kaca har sai da ya ga tamkar sun daina sansani. Daga bisani suka yi masa nasiha wanda har sai da ya kuka. Da na sani babu irin wacce bai yi ba har sai da ya ji gaba ɗaya ko kallon mace ma ba zai sake sha'awari ba balle har zuciyarsa ta raya masa wani abu. Tun daga wannan lokacin ya ɗaura aniyar gyara kuskurensa. bayan wata biyu. Bina ta ɗa saki har sun koma makaranta, sai dai daga makaranta babu inda take zuwa, shi ma don ya zama dole ne. Sannan baba yana ƙara mata ƙarfin gwiwa yadda da take da take da ƙoƙari yanzu abin ya sauya. Damuwa da yawan tunani ya soma haifar mata matsala a karatunta, wanda a da kusan tana ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ajin, amma yanzu komai nata ya ja baya. Ba ta kula kowa, sannan ta kasa yarda da kowa. Rayuwa take ita kaɗai ko abokan karatunta ta daina mu'amala da su, hatta mata wanda suke shiri a da. A wannan lokacin ne ciki ya bayyana a jikin Bina. faran tashin hankalin da iyayenta ma suka shiga zai cike sauran fejin. A sanadiyar hakan ne ya sa mama ta kamu da ciwon damuwa. Magana sai ya zama sai ya zama dole take yi. Ga yawan tunani. Haka ta dinga rama kamar mai cutar sida. Shi ma baba a wannan karan ya kasa daurewa, nan sai da ya samu cutar hawan jini saboda damuwa da tashin hankali. A wannan yanayin ya sa Bina ta daina zuwa makaranta, ta zama kullum tana ɗaki a ƙunshe, ta yi kukan fili ta yi na ɓoye. ta san rayuwarta ta ƙare har addu'a take Allah ya ɗauki ranta akan da akan da ta haifi abin da ke cikinta. Ɓangaren su Alhaji Ayuba su ma ba ƙaramin tashin hankali suka shiga ba domin har aljanun Umma sai da suka tashi. Sosai ta jinya kamar ba za ta rayu ba. Bilal ya yi kuka kamar sa zai tsiyaye da na sani ko babu wacce bai yi ba. Kullum yake zuwa gidan su Bina yana duba lafiyarta tare da lallashi sannan zai mata sayayya. Ya amsa laifinsa ya kuma yarda da ƙaddararsa ce gaba ɗaya. Tausayin Bina ya haifar masa da tsantsar santa wanda yake jin in bai aure ta ba lallai to sai in ya rasa rayuwarsa ce. Kuma yana son abin da ke cikin ta baya fatan ya rasa shi. Sannan duk in ya je gida sai ya nemi gafarar iyayenta wanda yasa suka ƙara yafe masa tare da ƙara yadda da kaddara Bayan wata hudu, Lokacin cikin Bina yana wata shida. A wannan lokacin ne Allah ya kuma ta da yin bari, Ta kwana lafiya lau zuwa asuba ta tashi da naƙuda. Kamar wasa abu ya zama gaske. Mama ita ce ta yi mata komai ga abin da ke cikinta ya fito. Namiji ne don an ma gama yi masa halitta. Ido ne kawai ba a yanka ba. Bayan mama ta kimtsa ta ne Abba ya ɗauke ta suka je asibiti suka ga likita. A taƙaice dai sai da aka yi mata wankin ciki. Kwanan su biyu a asibiti aka sallamo ta. Gaba ɗaya sun yi murna da fitar cikin Bilal. Bilal ne kaɗai ya yi baƙin ciki don Allah ya aza masa soyayyarsa. Mina haka ta ci gaba da samun kulawa daga iyayenta har ma su Alhaji. Babu irin gatan da ba su nuna mata ba. Haka shi ma Bilal. yana iya ƙoƙarinsa har Allah ya sa ya samu lafiya sosai bayan wata uku ne komai ya lafa hankalin kowa ya dawo jikinsa banda mama wacce a yanzu ta soma samun matsala a ƙwaƙwalwarta kullum suna zarya zuwa asibitin mahaukata tana ganin likita ya zama na komai na gidan bina bina ce take yin sa dama tuni ma karatunta ya lalace ba ta zuwa ko ina a haka ne alhaji ayuba ya bijiro da zancen aurenta da bilal babu musu babai amince sai dai ya ce Za a ɗaura auren ne amma kuma tarewa sai ta gama karatu. Zai tura ta ƙasar Turkey don ta yi karatu a can ko ƙila hankalin ta zai kwanta. Baba bai so haka ba amma ganin da igiyar aure za ta tafi ya sa ya amince. Cikin ƙanƙanin lokaci aka shirya komai. A wannan lokacin ba su ɓoye auren ba. A wata biyu aka ɗaura musu aure sai dai tarewa in ta dawo daga karatu nan da shekara huɗu zuwa biyar. Mama ta damu sosai akan yadda za a ƙara raba ta da Bina sai dai ta danne damuwar ganin Baba yana son tafiyarta. Haka ita ma Bina tana nuna murnarta a tafiyar. To ma saurare, a nan za mu dakata sai dai mu haɗu mu yi ma Bina fatan alkhairi Ubangiji Allah ya bata abin da ta je nema, Allah kuma ya ƙara tsare ƙaddarar da take bibiyarta, don kam abin akwai ban